يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم <clears throat> ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها مقارنة za mu karanta farkon ونبادي هذا كتاب البيوم إن شاء الله كتاب قلوب المرام لابن هجر الأفقلاني <coughs> ابن هجر يا هذا بابك غدا اوكو ولي غدا يتي ابواب السلام وال <coughs> ابواب السلام والقرض والرهن فتبابك بالكشافين cinikin suka. saboda haka ya sa ya haɗa su a wuri guda abubuwa guda uku dinnan dukkan su cinikayya ne da suka shafi bashi asalamu wal arbu war rahmu amma a wannan darasi na 246 za mu yi magana ne akan abu na farko wato shi ne hukumu bai salam hukuncin da ya shafi cinikayyar da ake kiran da ake kiranta as-sala wato ciniki akan siffa cinikin kaddara akan siffa malamai sun yi magana game da kalma ta as-salam wanda galibi littafin fitowa ka za ka ga an rubuta misali al-imam al-munawi a littafin faidul qadir a juzi na shida shafi na 61 ya ce abdus salami cinikin da ake kiransa al-salam huwa bai'un mawsufun fi dhimma wato shine cinikin kaddara amma akan siffa za a yi cinikin kaddara amma bayani akan siffa ba wai an ga kaddaran bane za a yi bayanin siffar wannan kaddara da ake so ka kawo saboda ka ba ka kuɗi wanda shi ake nufi da asala yamnu kudama a littafin al-mubni mugni mujallar na hudu shafin dari uku da talatin da takwas ya ce abinda ake nufi da asalam huwa an yuslima iwa ban hadira mutum ya mika kuɗi a yanzu ka mika kuɗin kaya da kake bukata a yanzu shi sa ta kira shi asalam ka miƙa kuɗin kayan da kake so a kawo maka a yanzu fi iwabin eh, fi iwabin mausufin fi zimmati ila ajal saboda kana buƙatar wata kaddara da za a kawo maka amma ita wannan kaddara babu ita a yanzu saboda ka za ka bi bashinta ka ba da kuɗinka a yanzu kana buƙatar a kawo maka wani kaya wannan kayan ka siffanta shi saboda haka yasa aka kira shi cinikin kaddara akan siffa ka bayyana ga irin kayan da kake bukatar a kawo maka saboda haka ka ba da kudinsa aka ta lokacin da za a kawo maka wannan kaya wannan shi ake kira yusamma salaman wa salafan ana kiran shi as-salam ana kiran shi kuma as salam. saboda haka wasu littafan zaka ga a rubuta bai'us salam a wasu littafan kuma a rubuta bai'us salam bai'us salaf da fa'un ko kuma bai salam da mim ya ce wannan ciniki ɗin inu da fita zuwa suna wani ijima akwai hujjar alkur'ani a kanta a kan wannan cinikayya ɗin akwai hujja ta sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hujja ta ijima'i na malaman sunna saboda haka ciniki ne ingantacce yana daga abinda shari'ar musulunci ta tabbatar da shi ya ba da misali da hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas yana cewa ashhadu anna salafal madmuna ila ajalin musamma kad ahallahu Allah fi kitabi abdullahi bin abbas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ce na shaida cewa cinikin as wanda za a ba da kuɗi a jira kawo kadara zuwa wani lokaci wannan cinikin Allah ya halatta shi a littafinsa wa azina fihi kuma Allah ya yi izini game da wannan ciniki <clears throat> sai ya karanta aya ta 282 ta suratul baqara ya ayyuhal amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu Allah madaukaki yace ya ku wadanda suka yi imani idan har za ku yi wani ciniki na bashi zuwa ga wani lokaci idan lokacin da an ayyana shi faktubu to ku rubuta wannan wato ciniki da aka kulla don haka Abdullahi bin Abbas yana kafa hujja da wannan aya ta suratul Baqara wacce take magana akan bashi yana kafa hujja da wannan ayar akan cewa cinikin kaddara akan siffa ta dace da ma'anar wannan ayar shine ibnu kudama yace wali anna hadha al-lafza yasluhu lis-salam saboda ainihi bayanin da Allah kuke a cikin wannan aya ta 282 ta suratun bakara bayanin ya dace da ainihin cinikin kadara akan siffa wa malhu bi umumi ya kunshi ainihin duka wani nau'in ciniki da ake kulla shi wanda ya shafi wato bashi saboda aka yi sa ibn hajar ya haɗa su a wuri guda a salamu, alƙarbu da kuma arrahim da dukkan suna ƙarƙashin bashi don haka yasa suna da alaka da juna da ya hada su a babi guda shi yasa yace abwabu salami wal qarbi war rahm babuka da suka dauki bayanin cinikin as-salam da al-qarb da kuma ar-rahm wato babukan da suka dauki cinikin bayani akan cinikin kaddara akan siffa da kuma ciniki da ya danganci rance bashi war da kuma jingina duk waɗannan in ka lura wato bashi yana shiga cikinsu. da wannan bayani na ibn kudama akan cewa shi wannan cinikin ya inganta a shari'ar musulunci akwai hujja ta alkur'ani ya kawo bayanin abdullahi bin abbas da yake kafa hujja da aya ta 282 ta al-Bakara, da kuma hujja ta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce zamu gabatar a yau insha Allah sannan kuma hujja ta ijma'in al'a'imma masana fahimtar su ta haɗu kan cewa wannan cinikin halal wannan zaka gan shi a tafsirin al bagawi <clears throat> da littafin fiqh kamar bada'i'u sana'i da mujallar na biyar shafin ɗari biyu da 201 to muna fahimtar cewa cinikin nan da ake kira as ana kira shi kuma as-salaf wato as-salam wa salaf musta'malani bi ma'ana wahid ana amfani da su akan ma'anar abu guda daya wanda bayanin yana littafin subulus salam da juzi na farko shafin 110 a tsailu jarrar na limamu shaukani a juzi na uku shafin 157 haka nan littafinsa kuma na ilu autar yana mutalla na biyar shafin 281 tana yiwuwa a wani littafin kaga an sa babu salami wani littafin kuma kaga an sa babu salafi musamman a littafin fikihu wannan duk babu bambanci a tsakaninsu al'imamun nawawi ya yi magana game da waɗannan kalmomi guda biyu da ake siffanta wannan ciniki din da su akan kira cinikin bai'us salaf akan kira cinikin bai'us salafi bai'us salam ko ko bai'us salaf me yasa ake su haka a sharhin hadisai da karanta al karanta an nawawi wato sharhu sahih muslim ina goma sha ɗaya shafin da ɗari biyu goma sha takwas. 218 yace qala ahlul buga masana larabci suna cewa Asalamu salamu salafu akan ce aslama da sallama ko aslafa da sallafa ma'ana guda ne wa yakunu salafu aidan arda wannan ciniki da ake kiransa asala ko asala shine cinikin kaddara akan siffa yana karkashin wato nau'i na rance na ka ba da bashin kuɗi za a baka kaya a wani lokaci kaga yana karkashin bashi wa yuqalu istaslafa qala ashabuna wa yashtariku salam wal qarb fi anna kull minhuma ithbatu malin fi dhimma min mabzulin fil hali da rance da kuma wannan ciniki na kaddara akan siffa suna tarayya ta cewa za a ba baka wani abu a jira ka kawo wani abu misali idan aka ka bashin kuɗi kaga ana jiran ka dawo da shi saboda ka race bashi kaga yana karkashin alkarar haka nan idan ka ba da kuɗi ana jiran ka kawo kaya nan ma dai yana karkashin alkarar wa zakaru fi haddi salam ibara ahsanuha mafi kyawun fassara na wannan ciniki wato shine annahu addun ala mawsufin fi zimma wanda shine galibin malaman fito suke bayyana me ake nufi da cinikin as shine a da kudi wato a kulla ciniki akan siffar wata kaddara kuma a da kudi a yanzu ana jiran a kawo kaya wannan shi ake nufi da cinikin as-salaf bi bazlin yuqta ajilan an kawo kudi an bayar a take summiya salaman saboda haka ana kiran shi assalam li taslim ra's al fil majlis saboda an mika kudin shi yasa aka kira shi assalam li taslim ra's al me yasa aka kira shi as-salaf yusamma salafan li taqdim ra's al saboda an gabatar da kudi idan an gabatar da kudi a kira shi as-salaf idan an mika kudi a kira shi as-salaf kaga duk ma'ana guda ne don haka yasa ake kira salaf salafu salih magabata saboda sun riga sun gabata idan aka ce mu wannan ciniki bai salafi ana nufin cinikin da an gabatar da kuɗi ana jiran a kawo kaya bayan al'imam nawawi ya yi wannan bayani wato yana sharhin hadisin da za mu karanta sai ya ce wa ajima muslimuna ala jawabin salami duk musulmai sun yi ittifaki akan cewa wannan cinikin halal ne ka ba da kuɗi a kawo maka kaya wannan ciniki halal ne wanda shine bayanin ibnu kudama da yake cewa akwai hujja ta alkur'ani akwai hujja ta sunnar manzon Allah akwai hujja ta ijma'in malaman sunna kaga kenan al-imam nawawi ya tabbatar da haka al-imam shaukani ya tabbatar da haka al-imam ya tabbatar da haka malaman fikihu malaman hadisi da dama masana sun tabbatar da cewa wannan ciniki ba shi da wata mushkila ta kashin wato shari'a a fahimtar salafus salih haka nan ibn hajar a littafin fathul bari juzi na hudu shafin ɗari hudu da tis'in da tara ibn hajar ya ce wa salamu bi fathataini a salafu waznan wa ma'nan da assalamu da assalafu ma'anarsu guda kamar yadda tsarin kalman ya zo ɗaya Asalafu Asalamu, ta wajen wato ainihin tsarin kalman ya zo ɗaya a larabci hakanan kuma ma'anar kalmomin ma guda ɗaya ce alimamun mawardi ya ce amma asali a tarihi wannan shi ne bayanin ibn hajar a cikin littafin fasfin bari ya ce a tarihi asalafu lugatu ahalin iraq larabawa da suke zama a yankin iraq su suke kiran irin wannan cinikin da suna assalam wasalamu lugatu ahlil hijaz larabawa da suke zama a yankin alhijaz su suke kiran wannan ciniki da suna assalam kaga dai ciniki guda ɗaya ne amma larabawa ya to da yadda suke kiran wannan cinikin larabawan yankin iraq suke kiran shi as larabawa da suke yankin alhijaz wanda ya hada da makka da madina su suke kiran wannan ciniki absalam to sannan uh, ta wajen ma'anar ma babu bambanci kamar yadda Ibn hajar ya faɗa saboda ta don an kira wannan cinikin absalam a wani littafi ko a kira shi absalam a wani littafi babu wata mushkila tunda asali ma a tarihi su kansu larabawa wato sun bambanta ta yadda suke kiran wannan ciniki ya ta sunansa kuma ma'anar kusan ta zama iri guda to duk da haka sai ibnu hajar yake fasalafu a ammu a kira wannan cinikin asalafu shine fi gamewa amma duk da haka kuma gashi a littafin bulugul maram sai ya masa babin asalamu maimakon ya kira shi babu salafi domin shi da kansa yake cewa a kira cinikin asalafu shi yafi gamsarwa akan a kira shi asalafu saboda kamar yadda zamu ji a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira cinikin da kansa as-salaf tunda manzon Allah ya kira cinikin as-salaf ya kamata sai a bar wannan ciniki a matsayin as-salaf a littafin fiqh kamata yayi a ce ana rubuta shi bai'u salafi amma don an kira shi bai'u salaf babu mushkila yace wa salamu shar'an bai'un mawsufin fi zimma kamar yadda malamai duk suke fada me ake nufi da cinikin asalaf ko asalam wato shine cinikin kaddara akan siffa a takaice wannan shine fassaran asalaf menene ake nufi da cinikin asalam ko asalaf shine ayi cinikin kaddara amma ta bayanin siffa ba ga kayan ba ba ka ba da kayan ba ne an bayyana siffofin kaya an biya ka kudi a ce ka kawo wannan shine cinikin da ake kira asalam sai ibn hajar wata wattafaqal ulama ala mashru'iyyati malaman suna sun yi ittifaki akan cewa wannan ciniki ya dace da shari'ar musulunci Haka shi ma ya tabbatar da haka kamar ibn gudana kamar al nawawi da sauran malamai illa dai a tarihi daga cikin tabi'ai akwai sa'id ibn musayyab wanda an samu labarin yayi inkarin wannan ciniki yana cewa waqtalafu fi ba'd shuruti inkarinsa bai kawar da ingancin wannan ciniki a sunnar manzon Allah kuma malaman sunna duka sun yi a akai saboda haka yasa ba a ma kawo sunan shi saboda wato kasancewar ya hada da sahabban manzon Allah tabi'ai tabi'u tabi'in sauransu dan mutum guda an samu matsala game da shi ba a ma kula shi واختلفوا في بعض شروطه فإن ما لم يسك سامو ساباني كوي وتتوجن شروطا إلن ونن شنكين amma hakika cinikin ya inganta a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabaqu ala annahu yushtaratu lahu ma yushtaratu lil bayt malamai sun ittifaki akan cewa duk sharaɗin da aka yi ma ciniki to ya shafi irin wannan ciniki na kadara kan sifa wa ala taslimi ra'sil mal fil majlis kuma dole a ba da kudin a take sannan a jira kaddara a kawo kada ya zamanto an kulla cinikin ba a ba da kudin ba ana jiran kuma a kawo kaddara wannan shine eh, abin da malaman suna ba su yadda da shi ba ittifakan ta bayanin ibnu hajar duk da cewar akwai sabani da aka samu ta sashin al imam malik wanda zamu mu ji bayani akai insha Allah to anan waqtada ku hal huwa abdun abdu gararin juwuza lil haja am la akwai mushkila game da wannan ciniki mushkilar ba wai ta sashin ingancin sa bane kamar yadda muka yi bayani ayar alqur'ani ta tabbatar da shi hadisan manzon Allah sun tabbatar da shi ijma'in malaman sunna sun tabbatar da shi amma akwai mushkila game da cinikin shin wannan cinikin sassauci aka yi daga haramci ko ko ciniki ne mai zaman kansa domin akwai wasu cinikayya waɗanda ba cinikayya ne masu zaman kansu ba sassauci aka samu ta sashin shari'a game da tsawatarwa da aka yi dangane da wato nau'in cinikin sai aka samu shari'a ta sassauta ta wani gefe kamar misali bai'ul araya da muka yi magana a baya bai'ul araya sassauci ne daga ciniki na almuzabana wanda shari'a ta haramta to shin wannan ciniki yana zaman kansa ne ko kuwa sassauci ne don haka idan aka ce sassauci domin a tare da shi akwai abin da ake nufi da algarar akwai kasada akwai kasada ka ba da kuɗi kana jiran kaya kaga akwai kasada saboda haka sa malamai suke ganin shin wannan cinikin yana karkashin cinikin kasada wanda aka halatta saboda larura ko ku a'a asali wannan ciniki yana da halalcin kansa wato ciniki ne mai zaman kansa dalili kuwa idan muka koma baya ibn hajar a babi na farko da ya yi a kan cinikayya wanda muka karanta babi na farko in ka dubi hadisi na 20 mun karanta hadisin abdullahi bin amri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu salafun wa bai'un wala sharfani fi bai'in baya halatta a hada ciniki da bashi baya halatta a yi cinikayya biyu a lokaci daya wato a yi ciniki biyu a cikin ciniki guda a yi sharaɗi biyu a ciniki daya wala rifu ma lam yubman baya halatta a ci ribar abin da ba alamunce shi ba sai manzon Allah ya ce wala bai ma laita indaka baya halatta kai cinikin abin da baka da shi mun karanta wannan hadisi to kaga kenan cinikin abin da baka da shi wannan ya haramta ka sai da abin da baka mallake shi hadisin nan ya inganta yana fahimu sunan tirmidhi hadisi na 2232 haka irwaul gari hadisi na dubu da ɗari uku da biyar mun yi magana akan waɗannan nau'ukan cinikayya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin haramcin su a hadisi guda na biyu mun karanta hadisin hakimu bin hizam Allah ya kare ya zata gare shi wanda shi ma sahabi mun karanta a baya hakim bin hizam <clears throat> ya ce a kaifin rasulallah na taɓa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fakultu sai na ce ya ati ne rajulu mutum yakan zo gare ni saboda shi hakim bin hizam dan kasuwa ne kuma dan uwa ne ga khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, yake ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mutum yakan zo ya same ni yas'aluni min al-bai'i ma laysa indi yana roƙo na mu yi cinikin abin da ni ba ni da shi yana so mu yi ciniki alhali ni ba ni da wannan abin abu ta'u lahu min as-suqi thumma uku. in shiga kasuwa in sayo mar sannan in zo in sayar masa shin hakan daidai ne sai manzon Allah ya ce la tabi' ma laysa kar ka yadda yi cinikin abin da baya tare da kai kaga an samu hadisai guda biyu ga hadisin Abdullah bin Amri. wala bai'u ma laysa indaka ga kuma hadisin hakim bin hizam la tabi' ma laysa indaka kada ka yi cinikin abin da baya tare da kai shi ma hadisin hakim bin hizam ya inganta yana sahihu ibn Maja hadisi na 2188 da irwa ulgalil hadisi na dubu da dari biyu da sittin da biyu wannan hadisin mun riga mun karanta shi haka ma hadisin abdullahi bin amrin mun yi magana akan me ake nufi da cinikin abin da baya baya tare da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to idan ko aka ce annabi ya hana cinikin abin da baya tare da kai to ya zamu yi da wannan kasuwanci na asalar kasuwancin asalar shine kamar yadda muke cewa ka ba da kuɗi ka jira kaya kaga ya nuna kenan an yi cinikin abin da babu shi a lokacin to ya za a yi da wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake la tabi ma laysa indaka kada ka yi cinikin abin da baya tare da kai saboda haka yasa malamai suke suke cewa shin wannan ciniki shi ma yana karkashin bai ulgarar saboda annabi ya hana cinikin abin da baya tare da kai saboda akwai kasada to amma an halarta cinikin asalam saboda bukata saboda larura ko ko a'a shi wannan ciniki yana zaman kansa ba shi da alaka da wancan hani da annabi sallallahu alaihi ya yayi to anan malamai sun warware matsala din babu shakka idan ka dubi hadisan eh, ka dubi waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta ka kwatanta su da wannan ciniki da muke magana akai shine cinikin kaddara akan siffa bai usalam ka bayar da kuɗi kana kiran a kawo maka kaya za ka ga kamar wato suna karo da juna alhali ba su karo da juna wanda ibn hajar ya kawo bayanin ibn munzir ibn munzir yana cikin masana hadisi bayanin yana fatu bari mujallal na shida shafi na Ya ce hadisin abdullahi bin amrin da hadisin hakim bin hizam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ka yi cinikin abin da baya tare da kai ga ma'anarsa ta inda za ka gane bambancinsa da kuma bambanci wato shi wannan ciniki na asalar cinikin kaddara a kan sifa ya ce yana ɗaukan ma'ana biyu cinikin abin da baya tare da kai yana ɗaukan ma'ana biyu na ɗaya an ya ƙuwa abiyu ka abdan audaran mu'ayyana wahiyar ga'ibatu ma'ana ta farko ita ce zan sayar maka gida kaza alhali mutum bai ga gidan ba ko zan sayar maka wani bawa alhali bawon baya gurin ba ga'ibatun kaga kadaran da ake ciniki a kanta ba sa wannan gurin kuma an riga an ayyana ta gida kaza ko bawa kaza kaga an ayyana to tun da an ayyana abin baya gurin fayyushbihu bai algarar kaga yi kama da cinikin kasada saboda ana iya kulla wannan ciniki to na sayi wannan bawa din a tare neman bawa kuma babu shi kaga ka fada kasada ki saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana me yasa lihtimali an tatlafa aw la yardaha tana yiwa abinda aka kulla ciniki a kai tunda baya gurin kafin a je wurin a samu ya lalace misali an kulla wannan ciniki akan bawa kafin a yi ta bawan ya mutu ko ko misali an yi ciniki akan gida kafin a yi ta gidan gidan ya kone ko kuwa la yardaha idan an taho ga gidan bayan an riga an kulla ciniki an biya wanda aka yi cinikin da shi da ya zo ya ga gidan sai ga gidan bai marba sai kayan ni na fata ba ni kudi na ya ba zan bayar ba ga rigima ta kawai saboda yi sa mazan Allah ya hana kada yi cinikin abin da baya tare da kai wannan ma'ana ta farko ke yake ma'ana ta biyu an ya kula hadhihi daru bi kaza yake kaga wannan gidan ka mu yi ciniki da kai sai ce eh gidan ya mun nawa aka sayar sai ce na sayar ma kaza a kulla ciniki alhali ba gidan shi bane ba fa gidanka ba ne yake kulla ciniki ala an ashtariya halaka min sahibiha bayan mun gama ciniki sai ya tafi kuma ya samu mai gida ya ce to dan Allah nawa ka sayar min da gida to kaga yayi cinikin abin da ba nashi ba saboda haka haramun wanda mun ba da misali da akasari abin da 'yan kasuwa suke akwai wanda a kasuwa ba shi da wani aiki sai dai ya tari kwastoma ya ce me kake bukata ya faɗa ya ce barin kawo ma saboda ka sai ya je wani shago ya ɗauko ya zo ya sayar mishi ya cire ribarsa ya kai wa mai shago kayan shi wannan haramun saboda ya yi cinikin abin da bai mallake shi ba shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana karkashin ribhu malam yugman yana karkashin eh, bai umarai sa inda cinikin abin da ba naka ba abin da baya tare da kai don tana yawa bayan kun kulla cinikin ka koma wancan mai kayan ya ce shi ba zai sai da shi ba Ka nan ma wato rigima tana iya kaurewa a dalilin haka kuma sannan rigima tana kaurewa tsakanin mai sai da kayan da asalin mai kayan domin za ka samu mutum ya zo shago ya ce ba ni kaya sai ya ɗabi kaya sai tafi da ko jiya wani yake complain irin wannan a kai. yana kawo takalma daga egypt saboda yana turo takalma yan kasuwa sai su karbi takalma saboda ka yi su baza idan ba a sayar ba su tara mishi in ya dawo sai a bashi gashi sun tsufa sun mutu kaga sun sun yi cinikin abin da ba nasu kamata ya yi su saya sannan su sayar in ya yi kwantai a su amma ba wai ka karbi kayan mutum ka je ka yi ƙoƙarin sayarwa idan ba a saya ba ka dawo mar da shi bayan kuma abin ya riga ya lalace saboda haka yake gaya mu cewa ya yi asarar da ta fi ta dubu talatin da wani abu ga takalman nan ba wanda zai iya sayan saboda duk sun lalace <clears throat> domin wanda ya taho zai sai takalmi ya kan ce barin gwada wannan ya ce barin gwada haka nan an kasa nan an kwashe an kai can abin duk ya lalace amma lokacin da za ka tafi karban kaya karka karba a matsayin za ka dawo da shi la a bani kaya to ga a yi lissafi Za ka yi lissafi kayan dubu talatin ne an baka wannan ba za ka dawo da shi ba ko da ba a saya ba ka saya a matsayin bashi ba lallai bane sai ka biya a lokacin saboda ka sai ka tafi da kaya ran da ka sayar ka dawo da kuɗi in ma ka sayar ba na tafi amma ba za ka dawo da kayan ba wanda ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hakimu bin hizam to wannan ma'ana kashi biyu kenan ya'ani ala an yusallima halaka sahibiha ibnu hajar yace wa qissatu hakimin muwafaqatu lihtimal athani labarin hakimu bin hizam da ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya mar tambaya ya rasulullahi ya atini rajul yas'aluni min al-bay'i ma laysa indi mutum yakan zo ya same ni yana tambaya ta kayan da ba ni tare da ita eh, ba ni tare da wannan kaddara ɗin mutum ya taho yana buƙatar wani kaya wanda ba ni da shi sai hakim bin hizami ya ce abta ulahu min suqi thumma uku. in sai umar daga kasuwa sannan in sai damar ya ma fi ma'ana akan in karɓo daga kasuwa sannan in sai mishi domin ajin da 'yan kasuwa musu ke an karɓo an sayar ba an sayo an sayar ba shi hakim bin Hizan yana cewa in sayo daga kasuwa sai in sayar mar hakan babu laifi sai mazan Allah ya gaya mar ka'ida din kar ka sayar da abin da baka mallaka kaga hakim bin hizam ba irin abin da yan so musu ke shi yana bayani yana bayani ga manzon Allah a fuskar da shari'a ma ta yarda da ita saboda ai shari'a ta yarda a zo neman kaya wurin ka baka da shi sai ka tafi ka sayo kayan ka zo ka sayar wannan ba laifi. shi hakim bin hizam gani yake kamar yaudara ta shigo shi yasa yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai idan mutum ya zo neman kaya wane kana da kaya a ba ni da shi to nemo min sai ce a barin kai ka gun wanda zai sayar maka kaga akwai sauki saboda idan ya kai wannan mai neman kayan zuwa ga mai kaya kaga da a samu sauki akan shi ya sari kayan ya sayar ma wannan saboda shi ma zai ɗora ribarsa a kai wato shi yana tambayar manzon Allah yana ganin kamar ya haƙinci wanda ya zo neman kayan bai gaya mar gaskiya ba amma kuma a shari'a halal ne tunda ainihin kai ɗan kasuwa ne wani ya taho gurin ka yana buƙatar kaya sai ka ce mar ba ni da shi amma bari in je in sayo in kawo maka saboda ka sai ka je ka sayo ka zo ka saida da shi wannan ba da amma idan ka tafi a matsayin wakili kuma to yana iya zama haramun saboda ba ni da kaya bare in sayo maka kawo kuɗin a matsayin wakili to baka da ikon ƙara komai sai ka gaya ma, kayan nan na saye shi kaza na dora na wari ba kaya da a to gashi Allah ya samu dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn qayyim al-jawziya a littafin ilamul muwaqqi'in yana mujallar na biyu shafi na 20 saboda littafin ilamun muwaqqi'in littafi ne da ibn qayyim ya rubuta saboda warware matsaloli na shari'a masu dimbin yawan gaske don haka yasa mallakar littafin yana da muhimmancin gaske ibn ya yace cinikin askala ba baya karkashin abinda annabi ya hana na cinikin abinda baka mallaka akwai bambanci cinikin asalan shine kai cinikin kaddara akan siffa wani ina buƙatar kaza ga kuɗi ya yadda zai kawo maka abin na ranar kaza kaga an yi ciniki akan siffa wannan bai shafi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar ma hakim bin hizam ko ya tsawatar wa mutanen makka a hadisin abdullahi bin amrin ba yace faman zanna annahu ala khilafil qiyas tawahama دخوله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك mutumin da yake ganin kamar cinikin asalam shi ma kamar cinikin abin da baka mallaka ba wato yana yana zaton yana iya shiga karkashin tsawatar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na cewar kar ka yi cinikin abin da baka mallaka ba yace abin da ya bambanta su me ya bambanta cinikin asalam shine cinikin kadara akan siffa da kuma cinikin abin da baka mallaka ba ne ya bambanta waɗannan cinikayya guda biyu innahu bai'un ma'dumun wal qiyas yamna'u min cinikin abin da babu shi wanda a fassara guda ta hadisin hakim bin hiza kai cinikin abin da babu shi kamar misali a yi cinikin bawa bawan baya gurin kaga an yi cinikin abin da babu shi a duk da babu ita a wannan lokaci tunda an riga an ayyana ta wa sawabu annahu ala wafqil qiyas yace amma wannan ciniki la shakka ya dace da qiyas baya shiga karkashin tsawatar wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam fa innahu bai'un mabmumun fi zimma mawsufun maqdurun ala taslimihi galiba haka ibnul al-qayyim yayi ta'rifin abinda ya bambanta ka yadda in sayar maka da bawawa ne bawawa ne in sayar maka shi akan dubu kaza yace ya yadda kaga kayi cinikin abin da baka mallake shi abin da babu shi a wurin kaga an kaddara abin an ayyana shi saboda an ce bawa ne, kaga an ayyana shi amma shi wannan ciniki na asalan ba a ayyana abin ba an siffanta abin ne ina buƙatar hatsi buhu goma idan an yi girbi baɗi hatsi buhu goma idan an yi girbi baɗi ba a ayyana gonar ba ma kanta domin idan aka ayyana gonar to shi ma yana shiga hannun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi la tabi ma laysa indaka saboda ta yiwa wannan gonar ba za ta bada amfanin ba amma sai ce ina buƙatar hatsi buhu goma a kakar baɗi ga kuɗi nawa zan baka ya ce ka ba ni dubu ɗari to gashi misali sai ba da dubu ɗari ya ana buƙatar hatsi masara buhu goma kaga an siffanta abin da ake so a kawo ba a ayyana ainihin gonar da ake nema ba saboda haka yasa a karatu da ya gabata muka yi magana akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta riwayar Abdullah ibn Abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka ayyana bishiya ka yi cinikin amfaninta saboda tana layuwa, bishiyar ba za ta ba da amfanin ba amma idan da za a ce ina buƙatar dabino a kakar baɗi ka gaya wa manomi ko ko wani mutum ya ce ya eh to insha Allah za a kawo ma kaga baka nuna bishiyar ba baka nuna gonar ba ka dai ayyana abin da kake bukata akan mutumin ba ainihin gonar ko ko wani abu ka ayyana ba amma kamar cinkin wannan bawa kaga an ayyana bawa ayyana wannan bawa shi yasa cinikin ya zama haramu saboda tana yiwa ba a same shi ba tunda bawan baya gurin da aka kulla wannan cinikin wa qiyasu salami ala bai'il ainin ma'duma as-salam ciniki ne akan siffa wanda aka dora ma mutumin da ya yarda zai kawo wannan kaddara din wancan kuwa ciniki ne da aka yi a kan wani abu da aka ayyana shi alhali abin baya gudu to a nan akwai bambanci tsakaninsu shi sa yake cewa wancan la a a yaqdiru ala tahsilihi an ba idan aka yi cinikin bawa aka ayyana bawa misali ni da kai mun san wannan bawa muna iya sanin bawa ka yadda ka sai wannan bawan alhali bawan baya gurin kaya ta kafa yake kaga an ayyana bawa tana yiwuwa ba za a iya kawo bawan ba mai yiwuwa lokacin da ake kulle cinikin bawan ma ya riga ya gudu wal ba'i'u wal mushtari minha ala gare ibn qayyim da mai sayan da mai sayarwan duk suna kan kasada saboda suna cinikin abin da baya gudu tana yiwuwa ba za a iya kawo shi ba sai ce ba za ka hada wancan ciniki da manzon Allah ya haramta da kuma cinikin Eh, a kan siffa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ba yace idan ka kwatanta su min afsadil qiyas suratan wa ma'ana iyasinka wato ya zama to batacce ta surarsa da kuma ma'anarsa sai yace duk masu hankali idan sun yi tunani za su gane akwai bambanci yani alal farqi baina bai'il insani ma la yamlikuhu wala huwa maqduru lahu wa baina baina talab ilayhi fi maglin mazmunin fi zimmatihi makturin fil ada ala taslimihi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ce ya hana cinikin abinda da baya tare da kai wannan ya zo cikin hadisin abdullahi bin amrin ya zo cikin hadisin hizam bin hakim bin hizam wanda la shakka ciniki ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ittifaqan malaman sunna sun yarda da haka me ma'anarsa mun yi magana kan ma'anarsa kashi biyu ne na ɗaya an yaji a ainan mu'ayyana ainan mu'ayyana ka ayyana abu ka yi cinikinsa ya laifar inda ku alhali ba ta guri ko da a ce mota ni da kai mun riga mun san wannan mota amma da ka zo misali a ce dillalin motoci ne ka riga ka san motan dillalin ya san motan eh, ka tuna motan nan da na aje kusa da gate a eh, to na sayar maka miliyan daya a wannan motar da ta kai miliyan biyar na ta ga kudin haramun ka san motar ya san motar amma ba ta gudu wannan shi ne matsalar da eh, ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haranta saboda algarar akwai kasada tana yiwuwa kafin aje motar an sace tana yiwuwa idan an tafi an ga motar kai da kallon da kamata ba irin tsammanin ka ba ne amma inda tana gaban ka sai aka yi wannan ciniki kaga kenan duk abin da kake so ka duba game da mota ka iya dubawa kafin a kulla ciniki amma kasancewar ta taba sanin motar wannan bai gamsarwa dole sai motar tana gaban ka kafin za a yi cinikinta wanda shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya haramta kar ka yi cinikin abin da baya tare da kai fasara guda kenan na biyu la tabi ma laysa indaka kar ka yi cinikin abin da baka mallaka abin da baka mallaka ba wanda shine muka bada misali da yan kasuwa يعني يريد بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن fi في الذمة وهذا أشبه ya bi'u milkal gairi mutum ya yi cinikin abin wani ka yi cinikin mallakar wani fa ya bi'u ha kuma ya fi ta'atiliha wa taslimaha fa ya bi'u ha kuma ya fi ta'atiliha wa taslimaha ilan mushtari kai ne za ka kulla ciniki kan abin da ba naka ba ne ka sayar da wannan abin sannan ka yi ƙoƙarin sayan abin a wurin wani domin da yawa yan kasuwan mu za ka samu suna haka da wani ya zo yana buƙatar kaya sai ya ruga sai ya zo shagon ya ɗauka. ina zuwa yana zuwa sai a gama ciniki sai ya dawo ya samu mai shagon da Allah nawa ka sayar min da kayan da na ɗauka din nan kaga fa bayan ya riga ya sai da kayan sannan ya dawo yana ciniki da asalin mai kayan kaga ya yi cinikin abin da ba shi ba so fassarar guda biyu ne ko dai kada ka yi cinikin abin da baya tare da kai idan aka ce abin da baya tare da kai an riga an ayyana shi amma idan ba a ayyana shi ba wannan babu laifi wancan ko muna magana ne akan ciniki akan siffa saboda haka akwai bambanci tsakanin su sai mu karanta hadisi عن ابن عباس رضي الله عنهما an karbo hadisi daga abdullahi bin abbas allah ya kare yardarsa gare shi da mahaifinsa قال عبد الله بن عباس يتي قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يا إسو برن مدينة إذا أكت يا إسو مدينة أنا لكم مزان الله يا هجرة صلى الله عليه وسلم يا بر مكة يا داو مدينة فتوين أبام العباد لوكتين النبي صلى الله عليه وسلم يا هجرة يا داو مدينة وهم يصلفون في الثمار ya tarar da mutanen madina suna ciniki a kan, suna cinikin ƴaƴan itatuwa a kan siffa ne yuslifuna suna cinikin ƴaƴan itatuwa a kan siffa a sanata na shekara guda wasu da da kuma shekara wato kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya so garin madina mutanen madina dama can suna da wannan al'ada mutum zai zo ya buƙaci eh, ya kulla ciniki da kai bayan shekara biyu nan gaba ina so kawo min dabino buhu daya ga kudin dabino bayan shekara biyu yake son dabino bayan zuba amma kudin dabino ga shi yanzu kaga an yi ciniki akan siffa an siffanta abin da ake bukata shine dabino to ba dabino kawai ba yace yuslifuna fi thimari suna cinikin 'ya'yan itatuwa akan siffa na shekara guda wata da taini da kuma shekarar faƙaɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gyara makasuwanci wanda shi ne ya sa muhammad bin Abdulwahab ya rubuta littafi musamman akan gyare-gyaren manzon allah wato yana da kyau ma ka san abubuwan da manzon allah ya gyara na al'adar larabawa saboda akwai al'adun larabawa da annabi ya haramta gaba daya saboda ya saba ma shari'a akwai al'adun larabawa masu kyau da annabi ya bayyana sai ya musu ma. bai hana ba sai ya ce a yi kaza ya gyaggyara eh, don haka ya sa akan samu al'ada tare da ƙabila al'adar mai kyau ko da wannan ƙabilar ba musulma ba ce akan same ta da wata al'ada mai kyau in ma za a samu wani abu sai dai bai wuce gyara ba na al'ada amma za ka samu suna da halaye masu kyau manzon Allah ya tarar da larabawa suna da al'adu daban-daban akwai marasa kyau akwai kuma waɗanda babu laifi saboda haka daga cikin halaye da annabi ya tarar da mutanen madina <clears throat> wato ya samu suna da nau'in wannan ciniki din sukan yi cinikin 'ya'yan itatuwa akan siffa na shekara guda na shekara biyu to annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba amma sai ya mace nikin gyara sai ya ce man aslafa fi tamrin wato wannan hadisin ya zo da kalmomi har kashi biyu a wani littafin a wani littafin zaka ga an sa man aslafa fi tamrin kaga ya nuna dabino a wani littafin kuma zaka ga ya sa man aslafa fi samarin domin ya dace da asalin maganar Abdullahi bin abbas wahum hum yuflifuna fi thimari sai manzo Allah yake man aflafa fi ko kaga ya dace da asalin athimar saboda haka yasa lafazin ya zo da kalmomi guda biyu kuma dukkan su sun inganta saboda ai magana ne ake akan wato ai cinikin amfanin gona akan siffa saboda haka tana yiwuwa dabino ne tana yiwuwa kuma 'ya'yan itatuwa ne amma idan aka ce man aslafa fi tamrin ana nufin wanda ya yi cinikin dabino akan siffa man aslafa fi tamrin wanda ya kulla cinikin dabino akan siffa tunda babu dabino a gaba sai aka siffanta dabino annabi sallallahu alaihi wa sallam ce fal yuslif to sai ya yi wannan ciniki akan siffa fi kailin ma'alum ya kasance awun sananne a kan wato awun wannan dabino din a san yawan awunsa inda shi ne ake nini da alkailu yawan mudun wannan dabino wa wasnin ma'alumin da kuma nauyi sananne ila ajalin ma'alum zuwa ga lokaci sananne manzo Allah sai ya mutu gyara yake to ba wai za ku daina wannan kasuwancin naku ba ne, amma daga yanzu duk wanda zai kulla cinikin ƴaƴan itatuwa akan siffa to a san yawan mudun abin da za a bayar ko yawan nauyin abin da za a yi cinikin sa din ko kuma lokacin da za a karba dole waɗannan abubuwan a san su yake mutafakun alai al-imam muslim da al-imam bukhari sun ittifaki wajen riwayarsa hadisin yana sahihul bukhari kitabu salam babu salami fi waznin ma'lum جنا صحيح مسلم باب السلم شيني حديثنا دبولة دري شدة دهدوان لفظن ديزو ديكاو بلوغ المرام لفظن الإمام مسلم بل لفظن ديزو صحيح البخاري با اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد alhamdulillah wato wannan hadisin da ibn hajar ya kawo a littafin qulubul maram riwayar al-imam muslim kenan shi yasa ibn hajar ya ce walil bukhari kuma a wajen al-imam bukhari wato a riwayar sa yana kitabu salam babu salam fi wasnin ma'lum shine hadisi na 2240 annabi sallallahu alaihi wasallam yace man aslafa fi shay'in wanda ya ciniki a cinikin wani abu akan siffa wanda ya cinikin wani abu akan siffa maimakon man aslafa fi tamrin wanda ya cinikin dabino akan siffa manzo Allah yace man aslafa fi shay'in tamamul hadith wato yanda hadisin ya zo a sahihu bukari an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma qala abdullahi bin abbas yace kadima annabi sallallahu alaihi wasallam almadinata annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso madina wa hum yuslifuna fi tamri wa hum yuslifuna fi tamri kaga da bambanci da riwaya ta imam muslim wa hum yuslifuna fi thimari wanda shine yazo a bulugul maram yuslifuna fi tamri as-sanatayn was-salasa manzo Allah ya tarar da mutanen Madina suna cinikin dabino akan siffa na shekara biyu har ma zuwa shekara uku sabanin yadda ya zuwa a hadisin a nan gurubul maram na shekara daya zuwa shekara biyu sahihul bukhari suna yi na shekara biyu zuwa shekara uku misali zaka ba da kudin kana buƙatar dabino buhu guda a matsayi bayan shekara uku za a kawo maka sai ka biya kudin yanzu wannan larabawa suna yi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina <clears throat> fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce man aslafa fi shay'in duk wanda zai yi cinikin wani abu akan tiffa ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم sai manzo Allah yake to dole ne ya kasance wato awunsa sananne ne nauyinsa sananne ne lokacin da za a karba shi ma sananne ne maza Allah ya faɗi waɗannan sharuɗa guda uku kuma a riwaya ta al Muslim akwai wani wani lafazi da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yace man aslafa fi shay yace man sallafa fi tamrin man sallafa maimakon man aslafa saboda yi sa, malamai suke cewa da aslafa da da sallafa da aslama da sallama duk ma'anar su guda ne man sallafa fi tamrin falyusli fi kainin ma'lum wa waznin ma'lum akwai riwaya ta Imam Muslim har yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man aslafa fala yusli don haka bai ma kirawo astimar ba bai kirawo at-tamru ba bai kirawo shaykun ba yace man aslafa fala yuflih illa fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum waɗannan lafuzza da aka samu na hadisi shi yake nuna maka cewa wato kinikin wata kaddara akan siffa bai tsaya ga dabino kawai ba domin a nan eh, hadisin ma da muka karanta a littafin bulugul maram <clears throat> yana cewa wa hum na fi istimar istimar ya'yan itatuwa ashe kaga ba dabino kawai ba sai ya kawo mana lafazin al-Imam Bukhari man aslafa fi shay'in manzon Allah yake wanda yi cinikin wani abu akan siffa kaga tunda aka ce wani abu akan siffa ashe bai tsaya ga dabino ba bai tsaya ga ƴaƴan itatuwa ba ko ne ne ana iya cinikinsa akan siffa saboda wannan lafazi da aka samu musamman saboda lafazi na biyu da ya zo a sahih muslim man aslafa fala yuslif ba a ce man aslafa fi tamrin ko fi fistimari ba ba man aslafa fala yuslim duk wanda zai yi ciniki akan siffa to kada yi ciniki akan siffa din nan ce an san yawan awun abin da eh, za a kawo kuma an san nauyin abin da za a kawo eh, an san mudunsa an san nauyinsa an kuma san lokacin da za a kawo shi wannan ya zo cikin bayanin masu sharhin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam in ka dubi sharhin waɗannan hadisai da muka karanta za ka ga ilimin da malamai suka ciro ta lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam wato shi annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya mara hikimar magana idan manzon Allah zai yi magana kowane harafi yana da muhimmanci ba wai kamar mu bane kai kakan yi magana sai a tsintsinci mai ma'ana sai a watsar da sauran amma shi manzon Allah in ya faɗi magana kowane harafi wallahi ilimi saboda haka sa, malamai suka tara lafuzzan annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake man Aslafa fi tamri wanda ya nikin dabino akan siffa ai to mun fahimta ashe halal ne a yi cinikin dabino a kan siffa wani ga kuɗi ina buƙatar buhu guda na dabino a kakar baɗi babu laifi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam a lafazi na biyu yace man aslafa fi shay'in duk wanda yayi cinikin wani abu akan siffa kaga magana ta kare ashe ba dabino kawai bane man aslafa fi shay'in duk wanda ya cinikin wani abu akan siffa ashe ba da bino kadai ba wannan kamar misali a littafin eh, abu abbas al-qurtubi wato sharhin sahih muslim al-muslim lima ashkala min tafsir kitab muslim a juzi na shafin 513 yace zikiru tamri fi hadhihi riwaya da kaga an ambaci dabino a wannan riwaya din kar ka ɗauka dabino kaɗai ne ake wannan aka halarta irin wannan cinikin la abin da yasa annabi ya ambaci dabino li'annahu galibu ma yuslamu fihi ku. saboda shine akasarin abin da mutanen madina suka saba wato ciniki akan siffa eh, akan dabino kawai wanda da yake shine mafi yawan abincin mutanen saboda ka sun saba da shi wa qad sakata an fi riwayatin ukhra amma a wata riwaya fa annabi bai kawo dabinon ba saboda ya karantar da mu ba dabino kadai bane ko menene ana iya cinikinsa a kan fitba saboda haka yasa aka samu lafazin al-Imam Bukhari wannan ita ce hikimar da ta sa Ibn Hajar ya kawo wannan kalmar da yake walil Bukhari man aslafa fi shay'in saboda ya nuna maka cewa ba dabino kadai ne aka halatta cinikinsa kan siffa ba kowane abu ana iya cinikinsa akan siffa فكانت هذه الرواية دليلا على جواز القلم في kulli shai, saboda kai ta abul abbas al-qurtubi yace wannan riwaya tana nuna mana cewar halal ne a yi cinikin komai akan siffa min hayawa, hayawan wa oro, hatta dabba hatta kaddara kowace irin kaddara ana iya cinikinta akan siffa mimma ya sami shurutu salam fihi in dai an samu sharuɗa don akwai sharuɗa na ainihin cinikin as in sun hadu falilahi alhamdu wannan al-imam ya yace wa huwa mazhabul jumhur wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna min as-sahaba wa tabi'ina wa a'immatil wanda ya hada da sahabban manzon Allah ya hada da tabi'ai ya hada da manyan masana da aka yi masu ba da fatawa a tarihin musulunci ko da yake an samu labari cewa akwai wasu daga cikin malaman farko kamar al-Imam al-Auza'i kamar Sufyan al har ma daga sahabbai kamar Abdullah bin Umar da Abdullah bin Mas'ud waɗanda suke ganin ba za a yi ciniki cinikin dabba akan siffa ba suna da wannan fahimta amma al-imam al-qurtubi yace wa sunnatu hujjatun alaihim ayar al da sunnar manzon Allah ta tabbata hujja akan su don haka ba za a zo magana su ba dan ba a jefar da maganar manzon Allah dauki maganar wani malami komai girman ka saboda haka yasa duk da cewa an dan samu manya waɗanda ke ganin um, na'am halal ne a cinikin komai akan siffa amma banda dabba sai malamai suka ce a'a ya za a ce banda dabba ga abin da manzon Allah ya faɗa misali hadisin da muka karanta yana al-Imam Bukhari man aflafa fi shay'in wanda ya cinikin komai akan siffa komai inda a ce banda dabba da manzon Allah ya ware ka tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware ka ba kaga ya nuna cewa ana cinikin hatta dabba ana iya cinikinta akan siffa saboda haka ya nuna cewa komai ana cinikinsa akan siffa a nan ƙa'ida ne a samu sharuɗan nan akan wannan ciniki wanda sharuɗan sun kai kamar guda bakwai da inda malamin fito suka tsara su misali ya zo a tashafin fina a farkon mujallar na hudu ya ce wala ya shafa kwalam illa bi shuruɗin saba sharuɗa guda bakwai idan za ka kulla cinikin wani abu da wani mutum a kan siffa a ba da kuɗi ana kiran ya kawo kaya to akwai sharuɗa guda bakwai na ɗaya an ya kuna salamu fi ma yumkin dab'u fi ya kasance wannan kayan da kake so a kawo maka za a iya siffanta shi idan ba za a iya siffanta shi ba to harabu dole sai idan za a iya siffanta shi me yasa لأن ما لا تنبغي صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة saboda abin da ba za a iya siffanta shi ba ranar da aka kawo abin za a samu jayayya da kai sai an kawo abin suka ce haba wannan bai ba shi nake nufi ba ai to kaga an samu rigima to shari'a tana son a samu fahimta tsakanin kai mai bukatar kayan da shi wanda zai kawo maka kaya ya kasance ka bayyana siffar abin ta yadda mutumin zai gaji. idan abin ba za a iya siffanta shi ba to ba a cinikin wato siffa akan wannan abin yana zama haramun saboda karkanta zai haifar da jayayya kuma in mun lura da hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kawar mana da jayayya shi yasa yace dole ne a san yawan mudun dabino a san nauyin abin da ake so misali a yi shirikinsa. sannan kuma a san lokaci da za a samu da sharaɗi na biyu lissalami an yi sifahu ya'ani al-muslama fihi fi bima yaktarifu fihi saman ikhtilafan zahiran sharaɗi na biyu shine mai buƙatar kayan ya bayyana abin ta inda za a gane akwai bambanci misali a nan shine a yau idan aka ce buhun shinkafa dubu goma sha hudu ko sha biyar misali sai ka ce ga dubu ishirin yana buƙatar buhun shinkafa ɗaya a badi to na akwai alamar yaudara wanda a bana ma shinkafar ba ta kai hakan ba dubu goma sha hudu sannan ka ce kana buƙatar buhu a badi ga dubu kaga da alamar rashin tunani ko ko akwai yaudara ko alamar neman fitina saboda haka yasa ka'ida ne a samu bambanci tsakanin kuɗin da za a bayar da kuma kimar abin da ake buƙatar a kawo amma idan shinkafa tana dubu goma sha hudu a bana ne kake ga dubu goma kakar baɗi ina so ka bani shinkafa buhu ɗaya a dama an gane kaga akwai sauƙi ai kana harin wannan sauƙin na dubu hudu kaga shi ma zai mori wannan kuɗin kafin lokaci saboda haka ko da a ce lokacin girbi a baɗi shinkafar ta fi haka dole ya kawo mabu buhu guda kaga dai an samu bambanci na tsakanin farashin da kuma ainihin kudin da aka da. sharadi na uku an yaskura kadara wanda shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutum ya bayyana yawan abin da yake so a kawo mishi wato al-muslim fihi fil kayl eh, yani bil kayl fil idan abin ana auna shi da mu to dole ne ya bayyana yawan aunsa shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wal wazn fil mawzun idan gwada nauyin abin ake to dole ne ka faɗi yawan nauyin da kake bukata na wannan abin wanda ya zo a bayyane cikin wannan hadisin da muka karanta sharadi na hudu shine an yi sharita al-muslama ilayhi ajalan ma'luman mutum ya faɗi lokacin da yake so a kawo masa idan ka bada kuɗi dole a sa rana a sa lokaci da kake bukatar a kawo yaushe ne kake bukata kamar yadda hadisin Abdullahi bin Abbas ya nuna mana manzo Allah ya tarar da mutanen Madina sukan yi cinikin dabino akan siffa na shekara guda shekara biyu shekara uku wanda duk riwaya ta tabbatar da wannan so idan dai mutum ya ayyana ga shekara to ya kubuta idan bai ayyana ba to ya saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya nuna kana iya ba da dubu goma ka ce ina bukatar shinkafa amma bayan shekara uku lokacin da aka yi girmin shinkafa sai ka kawo yin buhu guda bayan shekara uku bai saba ma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ba saboda abinda manzon Allah ya tarar suna yi kenan a garin Madina na biyar an yakuna al-muslamu fihi amal wujudi fi mahalli ya kasance ka faɗa a lokacin da ake iya samun abu kamar misali ba za ka ce eh, idan cinikin an yi a kan mangoro yana bukatar mangoro kwando kaza sai ka ce a watar kaza alhali watan kuma ba mangoro ba ta yaya to dole lokacin da za ka sa ya dace da lokacin da ake samun wannan abin idan ka sa lokacin da ya saba ma yadda aka saba samun wannan abin to shi ma wannan ciniki ya zama haramun saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kokarin kawarwa kenan na shida an ya kafi ban mutlamu ilayhi aw wakiluhu ra'sa mali dole ne ka bada kudin atake ko wakilin ka lokacin da aka kulla wannan ciniki dole a bada kudin idan ba a bada kudin ba to an yi laifi anan shine al-imamu malik kadai ya bambanta da sauran malamai wanda in ka duba littafin malikiya hakanan al-mawsu'atu fiqhiyya mujallar na shafi na 232 akasarin malamai sun tabbatar dole a ba da kuɗi a take amma in ka dubi hadisin da muka karanta babu inda aka nuna cewa ana ba da kuɗi sharaɗi ne a ba da kuɗi a take alimamu malik shi yana ganin bayan kwana uku ana iya ba da kuɗin ko da ba a take bane kare wuce kwana uku wato lokacin da aka kulla wannan ciniki zuwa kwana uku ana iya bada wannan kuɗin amma sauran malaman suna wanda shi mafi yawa suna cewa dole ne a bada kuɗi a nan take ya'ani fi majlisil aqdi a wurin da aka kulla wannan ciniki din kabla tafarru sai sharadi na bakwai an yuslima fi zimma wannan cinikin da za a yi kar a dora abin akan wata gona ko wata bishiya la idan an tsora akan wata gona to ciniki ya zama haramu kamar misali ga dubu goma ina buƙatar buhun shinkafa a gonar kaɗin nan da take gefen rafi to haramun idan ya ayyana gonar to mun koma baya ga hadisin abdullahi bin amri da kuma hadisin hakim bin hiza wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi cinikin abin da baya domin tana yiwuwa rubbama talafa tana yi wa abin gonar ta lalace ba a samu amfani a wannan gonar ba wal mu'ayyan qabla awan taslimi abinda aka ayyana yana iya salwanta kafin lokacin da za a bada shi saboda ka ba za a ayyana gona ba sai dai a ayyana mutum a ayyana mutum kamar misali za ka bada sautu kana iya zuwa ka samu mai kawo motoci ka ce ga miliyan guda ina bukatar toyota amma karka ce daga kwatsalo idan ka ayyana guri ka yi kuskure shi ne abin da hadisun mazan Allah ya faɗa karka ce ga ainihin kasuwar da nake so a kawo min la idan za ka yi wannan to a matsayin ka wakilta shi ba ciniki ba wannan daban ne amma a matsayin ka saya gurin ba za ka ayyana gurin da za a samu abin ba idan ka ayyana gurin da za a samu abin to kai haramun shine abin da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mana la tabi ma laysa indaka wanda shine abin da malaman sunna suka yi tarifi kai. wato yuslima fi zimma wani kawo min toyota ga miliyan guda kira kaza ka bayyana sifofin da shi ka kyale shi amma idan ka ayyana guri to babu shakka an yi haramun wannan shine a sharadi na bakwai wanda malaman sunna suka tabbatar da shi fa in aslama fi ainin idan mutum ya ayyana wani abu lam fi afsalan wannan cinikin bai inganta ba saboda ka dole ne a bar cinikin akan mai kawo wani ba wata gona ba kar a ce ina buƙatar buhun shinkafa a wancan gona misali a ce gonaka da take zamfara gonaka da take kebbi la kar a ayyana gonar kai dai ka yi cinikin akan mutumin da kake bukatar ya kawo maka wannan kayan بن ذاك سامو آه، شرح النووي على فقيه مسلم آه، جزء إلى قوم الشافعي الشافعي قريب إلى قوم الشافعي تقف حكنا كشاف القناع كما لأن دمك قبات الدبيان تقوم لسان بدائع الصناع نا الإمام الكاتاني مجلل الشافعي قريب إلى بيو دا لسان مبن المحتاج ومجلل الشافعي نا قريب مجاهدي في نقش وعن عبد الرحمن بن أبزة kuma an karbo hadisi daga abdurrahman bin abda wa abdullahi bin abi aufa da kuma abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhu ma Allah ya kare yarda da su wato dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala waɗannan sahabbai suka ce kunna nusibul maganima ma'a rasulillah mun kasance mukan samu ganimomi tare da manzon Allah suna ba mu labari su sahabbai idan sun tafi yaki tare da manzon Allah sukan samu ganimomi idan an raba ganima kaga sun samu kuɗi to idan suka samu kuɗi din nan maimakon su batar da kuɗin kaga mutum ya kan yi adana kamar misali a zamanin yau sai ka kai banki ko to ta inda suke adana kuɗin su kuma misali yake wa kana ya atina an min an shami san wato larabawa mazauna waje daga cikin larabawa mazaunan sham sukan zo mana ibn hajar eh, a littafin fathul bari mujallal na shafin 502 haka ma ibn al-asir a littafin an-nihaya fi garib al-hadith malamai da yawa suna magana game da abin da ake kira annabtu ko annabitu annabtu kamar yadda ya zo cikin wannan hadisi wato qaumun min larabawa ne dakalu fil ajami war rum larabawan da suka bar zama a kasashen larabawa sai suka kaura suka koma yankin farisa da kuma yankin rum rumawa ya zama suna zama a karkashin turawa ko suna zama a karkashin farisa kaga sun bar ainihin kasarsu ta larabawa to larabawan da suka bar zama a cikin ƙasar larabawa suka koma suna zama a waje wa talaqat ansabuhum wa fasadat alsinatuhum saboda haka sai ya zama asalin su ya gurbata domin larabawa suna da kiyaye asali suna da kiyaye asali saboda haka ka samu mutum ya san tarihinsa zai iya kirga ma kakanninsa mutum 20 wani ya haifi ne ta gefen uwa da uba duk Eh, hakan ba zai yiwu ba sai an kiyaye asali to larabawa suna kiyaye asalinsu to da zaran mutum ya koma zama a wata daula to za a samu auratayya tsakanin kabilarsa da wata kabila idan wannan auratayya ya shiga to asali ya gurbata zai yiwu ya mutum ya kirga mata kakanninsa mutum biyar ba, saboda da zaran ya faɗi na kaza shi kuma labarin sai ya faɗi to waɗannan larabawa da suka bar zama a ƙasar larabawa suka koma zama a ƙarƙashin rumawa ko farisa da ke waɗanda da na salatu bil ajam minhum yanzu nunin baba'iha bai nan iraƙai eh, akwai dalilin da ya sa aka samu iraq kenan ƙasar iraq a wannan lokaci larabawan da ke iraq wato ana ɗaukar su asali larabawa ne waɗanda ke zama ƙarshen iyaka kenan suna karkashin farisa wanda har yanzu kana ganin iran tana da tasiri ma shugabancin iran to wanda dama can a zamanin jahiliya iran tana daula ce ta farisa saboda haka mutanen da ke iran suna karkashin daular farisa kaga kenan ba su da yanki za a samu tasiri na mulkin farisa a kansu wallazi na talaku bin waɗanda kuma suka bar zama a ainihin ƙasar larabawa suka koma yankin rumawa su ne waɗanda suke siriya duk larabawan da ke siriya ba asalin larabawa ba ne waɗanda ake magana a kansu wato larabawa ne waɗanda eh, zuriyarsu ta gurɓata asalinsu saboda haka za ka samu lebanese da sauransu da mutanen siriya eh, suna da cuɗanya da ainihin zuriya ta turawa yake yanzu nuna fi bawati kam wa yuqalu lahum an-nabu wan nabi saboda haka duk larabawan da suka bar zama a ainihin wato ƙasa ta larabawa da shiful jazira suka koma zama a ƙarƙashin farisa da kuma rum waɗannan larabawa su ake kira annabu to akasari irin waɗannan larabawa manoma ne to sukan shigo za ka samu su ne 'yan kasuwa saboda suna jin larabci tunda yarensu ne kuma suna jin rumanci saboda haka za su shiga rum daular rum su sayo kaya su shigo kasar larabawa su sai da kaya saboda suna jin kowane harshe kuma sun san al'adar kowane saboda haka za su samu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan 'yan kasuwa suke kawo kaya madina su sayar su koma to shine waɗannan sahabbai suke ba mu labari eh, eh, suke cewa idan sun samu ganima a yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan waɗannan larabawa mazauna waje su ne ake kira annabku idan larabawa mazauna waje min anfafi sham daga cikin larabawan da ke zama a sham sun taho madina fa nuslifuhum fil hinqati wa sha'ir wa sadiq yace sai mu yi cinikin siffa na muna buƙatar alkama da sha'ir da kuma zabi zabi wato shine busasshen ilimi idan inabi ya bushe shi ake kiransa azabi wa fi riwayatin a wata riwaya wa zaiti da mai sai mu ba ku kuɗi mu ce muna buƙatar ku kawo mana idan ajalin musamma mu sanya lokaci ambatacce mu sanya lokaci mu gaya musu kaga kamar adanar kuɗin su kai saboda haka za su ba da kuɗin su ga waɗannan 'yan kasuwa sai 'yan kasuwa su yi tafiyar idan lokacin ya yi sai su kawo musu wannan hatsi kaga inda suna rike da kuɗin ba mamaki da sun batar da shi wannan wata hikima ce da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke kila sai aka yi tambaya akana lahum zar'un shin waɗannan yan kasuwa da suke zuwa da ake ba su kuɗi ana jiran su kawo kaya shin suna da gonaki ne shine akana lahum zar'un shin suna da gonaki kala sai waɗannan sahabbai suka ce ma kunna nas'alukum an zalika mu ba ma tambayar su me yake karantar da mu yana karantar da mu cewa ba lallai ba ne sai manomi za ka iya wannan da ke ba lallai ba ne sai manomi kana iya ba da kudinka ga dan kasuwa ka ce ina buƙatar buhun shinkafa a bali watar kaza kana iya ba da kudinka ga manomi kana iya ba da shi ga kowa saboda mai tambaya yake tambayan waɗannan sahabbai yana cewa to ku da kuke ba mu waɗancan larabawa da suke kawo kaya na sayarwa madina kuke ba su kudin ku shi manoma ne sai sahabban suka ce ba ma tambayar saboda ba muhimmanci Ba babu muhimmanci wajen tambaya din kaga ba wai gonar ake so ta ba da amfanin ba mutumin ne ake so ya kawo amfani. wanda shi yasa ake cewa ba za ka ayyana gona ka ce ita ce kake bukatar amfanin ta ba ta ce rawahu bukhari al-imam bukhari ya rawaito hadisin yana babu idza ba'a thimara qabla an yabduwa salahuha idan mutum ya yi cinikin ya'yan itatuwa kafin lokacin nunan su ya bayyana ya akwai babu da Imam Bukhari yayi saboda haka sai kawo waɗannan hadisai a karkashi ya kawo hadisi na 2254 zuwa 55 wato yanda hadisin ya zo akwai wani tabi'i da ake kiransa Muhammad bin Abil Mujalidi Muhammad bin Abil Mujalidi wanda ne sunan da ya fi inganta game da wannan tabi'i wato shi ya ba da labarin yake ikhtalafa abdullah bin shaddad bin had abu burda wa abu burda yani fi talab akwai abdullah bin shaddad bin al-hadi da kuma abu burda abu burda yaron abu musa al shi shine ake kiransa abu burda shi kuma abdullah bin shaddad yana cikin ƙananan sahabbai wato yaro ne karami a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba za su iya sanin wani abu da yake mai na hukunci ba dole sai sun tambayi manyan sahabbai yaron Abu Musa al-Ashari ba sahabi bane tabi'i shine Abu Burda amma Abdullah bin Shaddad shi kuma sahabi ne amma yaro ne karami a zamanin manzon Allah saboda haka sai suka samu sabani game da hukuncin ciniki akan siffa a yi ciniki akan siffa a ba da kuɗi akan ana son a kawo wani kaya a bayyana siffan wannan abin me ya matsayinsa a sunnar annabi sallallahu alaihi sallam shi ne sai shi wannan tabi'i muhammad bin abin mujalib ya ce fa ba a suni sai suka aike ni saboda a lokacin akwai wasu manyan sahabbai da suke da rai waɗannan sahabbai za su ba da amsa game da wannan ciniki din ya ce arsalani abu burda wa abdullah bin shaddad ila abdurrahman bin abza suka aike ni in je wajen abdurrahman bin abza al-khuzai shi ma sahabi ne kuma babansa ma sahabi ne shi abdurrahman bin abza shi sahabi ne babansa ma sahabi ne da kuma abdullah bin abi aufa abdullah bin abi aufa shi ma sahabin manzon Allah saboda kai suka ce je ta wajen waɗancan manyan sahabbai ka tambaye su ko da dai shi abdurrahman bin abza hakika a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam matashi ne ba wai babba bane ba babban mutum bane to amma duk da haka yana da sanin wani abu da ya auku a Madina a wancan lokaci wanda za su iya bada amsar wannan tambaya din saboda haka shi ne Muhammad bin Abdul Mujali yace fa ataituhuma sai na zo gare su fa fa'altuhuma abi salaf sai na samu waɗannan sahabbai mutum biyu Abdurrahman bin Abza al-Khuzai da kuma abdurrahman bin abi aufa na mutu tambaya game da cinikin asala wato shi ne ciniki akan tiffa a yi cinikin kaddara akan tiffa faƙala sai suka ce min kunna nusibul maganima ma'a rasulillah mun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mukan tafi yaƙi mu samu ganima faƙala ya akina an min an sham sai ya kasance akwai larabawa mazauna waje waɗanda suke zama a sham a syria sukan zo madina fannusallifuhum fil hilfatu wa sha'ir wa sabi saboda aka sai mu yi cinikin siffa muna buƙatar alkama muna buƙatar haɗin sha'ir muna buƙatar kuma azabi wanda shine ilimi to ni shi muhammad bin abin ya ce sai na tambaye su sai na ce a kana lahun zar'un am lam yakun lahun da kuke cinikin amfanin gona da waɗancan larabawa mazauna waje waɗanda suke kawo kaya madina ku ce su kawo muku eh, alkama su kawo muku eh, sha'ir da azabi inabi shin manoma ne suna da gonaki ko ba ku da shi shine hiska ba da amsa ma kunna nas'aluhum an zalika Musa sahabbai ba ma tambayar su muna da ba ku kuɗi ce muna buƙatar ku kawo mana alkama a shekara ta kaza ga kuɗi mu ba su saboda yarda da amincewa tsakani a wata riwayar yace da yaje wajen Abdullahi eh, bin Abi radiyallahu anhu fa sa'alhu na tambaye shi fa qala sai yace inna kunna nuslifu ala ahdi rasulillah mun kasance a zamanin manzon Allah muna ciniki akan siffa haka nan wa abi bakare a zamanin sayyidina abubakar muna wannan ciniki akan siffa wa umar haka nan zamanin sayyidina umar muna ciniki akan siffa larabawa mazauna waje mutanen da ke zama a siriya idan sun zo za mu yi cinikin alkama za mu yi cinikin ashair azzabi dabino mu ba su kuɗi mu jira su kawo mana wasu alfu ibn abda sai na tambayi abdurrahman bin abda wanda shi ma sahabi ne fakala misla zalika shi ma sai ya gaya mai haka kaga ya nuna cewa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wato ana yin haka wanda ya nuna cewar ba laifi ba shi wannan sahabi waɗannan sahabbai suna mana ishara da cewar ba ma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ba har zamanin sayyidina abubakar sahabbai suna yin haka zamanin sayyidina umar sahabbai suna yin haka kaga ya nuna cewa ciniki akan siffa ya inganta ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matukar an kiyaye waɗannan sharuka ah, don haka yasa wannan ciniki ya inganta babu ko makawa a kai ah, ibn hajar a littafin fathu zil um, ibn al a littafin fathu zil jalal wal ya yi magana game da fa'idoji da waɗannan hadisai da muka karanta suke dauke da shi yana cewa fa'ida ta ɗaya jawabin islam ma'a da zai laysa min ahli balaji. daga cikin abin da wannan hadisi ke karantar da mu kana iya ciniki akan siffa da bako wanda ba mazaunin gari ba dan kasuwa ne wanda wannan yana daɗa tabbatar mana da ƙarfin imani da ‘yan uwantaka a zamanin manzon Allah sahabbai saboda yarda da juna suna kulla ciniki su ba da kuɗi wanda za a ce sai bayan shekara guda za a kawo kayan kuma wanda aka kulla cinikin da shi ba ma ɗan gari ba ne wanda ina ga a yau hakan zai yi wuya ba ko ya zo ka ba shi kuɗi ka ce baɗi ina ke so ka kawo min kaya to ko a yau ma kake so ai tana yiwa in ya sha kana ka sake gane shi ba ma su kaga saboda ƙarfin imani za su ba ma baƙi kuma baƙin nan a ƙasar waje suke zama suna zama a Syria ko a yanzu in ka dubi inda Syria take tsakaninta da Madina ka san tafiya ce mai yawa amma sahabi zai dauki dukiyarsa ya ba ma wannan dan kasuwa yake yana buƙatar ya kawo mar kaya bayan shekara uku saboda yanzu a rumbunsa yana da wadataccen abinci bayan shekara uku da ke so ka kawo kaga in ya aje kuɗin mai yawa ya kashe tun daga nima ce a ta samu sai ce ina son bayan shekara uku ka kawo yin buhun dabino biyu ko uku kuma shi zai kawo wannan saboda amana dama abin da manzon Allah ya faɗa nan idan kiyama ta kusa amana bacewa ce Allah ka samu rayar ka to wannan ya nuna cewar za ka iya ciniki da wanda ba ma mazauni ba ne wanda wannan yana faruwa za ka ga mutane sukan yi irin wannan ciniki da baki a yanzu ana samun waɗanda suke irin wannan ciniki din mutum ne ba mazauni ba ka ba shi kuɗi kana jiran ya kawo maka kaya saboda amincewa a ka'ida ta cinikayya wannan ba laifi bane kuma ko da ba musulmi bane saboda yarda ne na biyu yace jawabul islam bi samar qabla usuli wanda wannan ya nuna cewar za ka ba da kuɗinka kana buƙatar a baka amfanin gona kafin lokacin amfanin gonan ya nuna kuma ko da mutumin ba manomi ba ne musamman saboda abin da shi wannan tabi ya gaya mana har ma ya tambayi sahabban su waɗannan 'yan kasuwa da suke kawo muku kaya shin manoma ne suka ce mu ba ma tambayar su a shi kaga ba lallai ba sai manomi zaka ba da wannan zaka kulla wannan ciniki da shi inna hadisi alhadith yadullu ala jawaz Islam fi alhaql mu'ayyan wannan hadisi yana mana ishara da cewar za a iya kulla ciniki akan siffa a ayyana wata gona la haramun yana da kyau mu kiyaye wannan ba a ayyana wurin da za a samu abin sai dai ka ayyana mutumin da zai kawo abin kar ka ayyana gona misali ina bukatar ka kawo min shinkafa kar ka ce ah, shinkafar gonarka ta kebbi la ko shinkafar ka da take garin nan la sai dai ina buƙatar shinkafa kana iya cewa irin ta kebbi. amma ba lalle ba ne ya zama ta gonaki yana iya sayowa shi shine kuma ko da a ce lokacin kawowan ya yi in ma manomi ne ya zama gonarsa ba ta yi ba yana iya zuwa kasuwa ya sayo ya kawo maka wannan ba laifi ba ne kuma a ka'idar musulunci babu laifi a warware tunda mun karanta bayani akan al'iƙala al'iƙala shine warware ciniki kana iya kulla ciniki da mutum kafin lokacin kai kuma sai ka ga kai wannan kudin ma kana bukatar shi dama ka dauka kana da wadatar kudi ne kisa ka da wannan kudin a kan bayan shekara uku a kawo ma abu yanzu ka talauce ka kira mutum ka ce da Allah kudin na a dawo min da shi ka yi hakuri mu warware ciniki shari'a ta yi in ya amince kenan dole sai an samu yardansa wanda yana karkashin al'iqala idan ya yarda sai a warware wannan ciniki sai ya kawo ma kudin ka na uku ba zai yiwu a lokacin girbi a lokacin girbi mutumin sai ya zama to kudin sai ya bai iya samun shinkafar ya kawo masa ba bai iya samun shinkafar ba saboda haka sai ya zo ya same ka ya ce wani zan dawo maka da kudinka sai ka ce to sai an kara min wani abu to nan ma haramun ne saboda riba ta shiga ka ba da kuɗi ka tiri riba akan kuɗi haramun idan za a warware ciniki idan dama dubu goma ka bayar dubu goma zai dawo da shi ba za a ƙara kwabo a kai ba amma idan tana bukata ana iya canza wannan abin kamar misali kafin shekara uku sai ka kira shi ka ce to ba Allah ina son mu canza daga shinkafa ta koma masara idan ya yarda alhamdu wannan yana karkashin hadisin mazan Allah al-muslimuna ala shurufihim musulmai suna tabbata ne wato akan sharadi da suka kulla saboda ka idan dai ya amince to alhamdulillah wato bai saba mu sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure wa alaikum salam na'am warai da gaskiya ya kudinsa ne yana iya juya ajinsa sosai kuwa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك